Masallacin Juma'a da ke kofar gidan Malam Magaji mai askin baba a titin Yakubu Wanka nan cikin garin Bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sautin sinna. Ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo a kan alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama muna roƙon Ubangiji ta'ala ya mana gudumawa Allah ya mana jagoranci. idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan a cikin suratul araf wancan karo kuma mun tsaya ne a aya ta arba'in da biyu daidai da alkawarin yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta arba'in da uku daidai yau muna ashirin da ɗaya ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama dubu daidai wanda hakan kuma ya daidai ga da shi daga watan biyar shekara 2019 miladiya ta annabi isa to kamar yadda muke bayani tuntunin a baya azumin yana ta kan tafiya yanzu za a ce an kammala da goman farko da na tsakiya an shiga kuma goma na ƙarshe wanda jama'a ya kamata a ƙara dagewa kada a koma baya domin a daidai wannan gaba akwai manya-manyan riba da za a samu sannan kuma yanzu shaidan ya daɗa ɗaura ɗamaransa wurin ganin baka ci wannan riban ba Allah ta'ala ya shiga tsakaninmu da shi na fata za mu ƙara daurewa mu daddage a samu dai wato ya zamanto an ci nasarar abin da ake so a ci nasara Allah ka sa muna daga cikin wanda za su dace da daren lailatul qadari a wannan kwanaki goma na ƙarshe Allah ya taimake mu to insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka ce za mu tashi aya ta arba'in da uku daidai kafin na akwai ci gaba dai da ƙarin bayani don gani da abin da ya shafi tallafi na marayu akwai waɗanda suke ta bayar da tallafi masu turo da turaman zannuwa da yadi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi da masu ba da takalma duka muna musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya saka da alheri har masu ba da ‘yan kunnama duka dai duk abin da ka kawo muka ce za a karba kuma insha Allah za a isar da shi ta hanyar da ya kamata masu wayannan bayin Allah Allah ya taimake mu to kai tsaye za mu shiga cikin karatun bangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى ينا بياني أو أن آية أربعين دقيقة ديدي تكون سورة من البركة سورة العرب الله ينا من بياني yadda ainihin za a tsabtace masu shiga gidan aljanna bayan ka tsallake kadarko ma'ana ka cancanci shiga gidan aljanna wane ma ya cancanci shiga gidan aljanna haka wane haka su wane Allah ya sa muna daga ciki to idan aka samu an yi wannan tsallakewan to still kafin a shiga cikin gidan aljanna akwai wani kwaskwarima kuma da Allah da yi wa mutane wajen tsabtace musu zuciyoyinsu game da wasu kullace-kullace da ɗan wani harara-harara da wani ainihin ƙura-ƙura da ke tsakaninka da ɗan uwanka shi ya duk sun cancanci shiga gidan aljanna amma kuma akwai wani abubuwan da Allah zai ciccire na ɗan wasu ƙananun kulli a tsakanin mutane ina fata muna lura sabila da rayuwan ba a yi a gama ta ba a samu akwai ɗan wasu ƙyas ƙyas ƙyas ƙyas ko kuwa tsakanin mutane ba to wai na abubuwa Allah zai tabbatar ya wanke zuciyoyin mutane kaf ya zama ba su da wannan matsalan kafin shiga cikin gidan aljanna mun sani cewar sai ka tsallake siratsi karan farko wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya sai ka tsallake siratsi tukunna kafin nan ne za a tafi shan ruwan alkausara kaga ka haya wannan step din ba karamin step bane wanda fitinan da yake wajen babba ne in Allah ya taimake ka ka haye to sai kuma ka je ka sha ruwan alkausara to in ka sha wannan ruwan alkausara manzo Allah ce ba za ka ƙara kishin ruwa ba ina fata muna lura ashe yanzu dan aljanna duk abin da zai ci a gidan aljanna ko zai sha a gidan aljanna ba zai sha ne dan kishi ya daga mai hankali yana ina ruwa ina ruwa a ce jira a kawo maka ba ina fata muna lura komai za a yi amfani da shi a gidan aljanna abu ne na nishadi da jin daɗi da kwanciyar hankali ba na an shiga damuwa ba an gane ko saboda duk yayin da kai tunanin ma za ka ci wani abu to duk inda tunanin ka ya karkata ta nan abin da ya bukatan ka dai biya in tunanin ka ya karkata na ba so kake ka mamula abin a bakin ka ba kawai ka ji cikin gadam ne sai dai ka ji cikin gadam in kana so ka mamula zuciyanka ta raya haka allan ka ya fi ka sani kawai sai dai ka ji kana mamula abin in kana so ka dinga ɗauka da hannunka ne ma to da ka ɗauka duk dai irin yanda ka ga shi za ka yi ka samu nutsuwa wannan an tsara maka shi an gama Allah ka samu shiga aljanna don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ma'ana in an gama wannan hayar siratsi ka sha ruwan alkausara kuma shine sai a tafi maganan shiga gidan aljanna to wasu sun haye siratsin ko ba za su samu daman shan wannan ruwan ba za a dawo da su baya sai an kai su wuta Allah ta'ala ya tsare mu su ne wanda suka yi kirkire kirkire suka jingina wa Allah suka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aike su abu ba su yayi kansu su yaba wa mutane babu abun su ce akwai annabi bai koyar ba su ce akwai su ta ba mutane wahala to irin wannan su ne sun zo za su sha ruwan alkausara sai ce sai manzo yana tariyan su a zo a sha a zo a sha mala'iku su ce kad baddalu wa ghayyaru ba'daka sun canja addini sun bata bayanka sun bi soye-soyen zukatan sun ruda abubuwa manzo ce to a kau da su gabarina ba ruwana da su a kau da su gabarina Allah ka sa ba mu daga cikin da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa za'ana ma fi su sudurihim min gillin za mu cire duk wasu hikid abunan kullace kullace kenan ai hikidun kana na humfin duniya kenan wani kulle kulle da ya kasance tsakanin mutane a gidan duniya Allah ce duk za mu ciccire a tsakanin mutane kafin a shigar da su gidan aljanna ta ta ta himul anhar koramai suna gudana karkashin gidajen nan nasu na cikin gidan aljanna wa kalu za su ce alhamdulillahi lazi hadana li haza za su ce muna godiya wa Allah wanda ya shiryar da mu aikin da muka cancanci wannan matsayi na shiga gidan aljanna an fahimta ko aikin da yan aljanna suka yi ta sanadiyan wannan aikin Allah ta'ala ya musu rahama ya ba su aljanna sai su ce to mun gode wa Allah da ya shiryar da mu wannan aikin da muka yi ko domin ba dan shiryar da mu wannan aikin da muka yi ba da Allah bai kula mu ba ina fata muna lura to shine ubangiji tabaraka ta'ala ya ce abin da yan aljanna za su faɗa kenan wa qalu za su ce ai bi ma'ana indal istiqrar fi manazilihim kenan yayin da suka tabbatu a gidajensu yan makahu aka ce ya nuna mene ya nuna a hannunsa komai normal to sai su ce alhamdulillahi lazi hadana lihaza godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shirye da mu aikin da muka yi aka ba mu wannan sakamako wa ma kunna linahtadiya ai ba mu zamto masu shiryuwan ba laula an hadana Allah ba dan Allah ya yi mai ba ya shirye da mu ba an fahimta ko ba mu zamto masu shiryan ba ba don Allah ta'ala ya shiryar da mu ba don haka suna miƙa wa Allah godiya Allah ke cewa laqad ja'at rusul rabbina ko bil haƙiƙa yan aikan da su ce kuma yan aikan ubangijina sun zo ubangijin mu ana yan aikan ubangijin sun zo da gaskiya Allah ya ce wa nudu za a kira Yesu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun cewa wannan shine gidan aljannan da aka gadar muku za ku zauna har abada a ciki bima kuntum ta'malun saboda aikin da kuka kasance kuna aikatawa a gidan duniya manzon Allah ya ce ba mai shiga aljanna da aikinsa Aisha ta ce har kai ya Rasulullah ya ce har ni illa an yataghammada ni Allah bi rahmatin min ya ce sai dai in ubangiji ya lullube ni da rahamarsa wannan tunda annabi ya faɗi wannan kai kar kai alfahari da aikinka sannan kuma ba nuna maka ake ka sakankance ba za ka yi aiki ba ka yi aiki kuma ka yadda da ka shiga aljanna ne da falalan Allah da ganin daman Allah amma aikin shi ya ce ka yi ina fata muna lura don haka limisili haza amalin ahmilun da misalin wayan abubuwa da ake faɗa na gidan aljanna to ma'aikaci ya tashi aiki kar ya sakankance kar ya wasa na'am ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن معذن بينهم اللعنة الله على الظالمين تو الله تبارك وتعالى cewa wannan 'yan aljanna ne da su kira 'yan wuta an fahimta ko 'yan aljanna ne da su yi magana da 'yan wuta kasantuwan 'yan aljanna sun samu kansu cikin ni'ima 'yan wuta ba sun samu kansu cikin azaba to 'yan aljanna da su kira 'yan wuta wana da ashabul jannati ma'ana yan aljanna da su kira ashaban nari da su kira wa kenan yan gidan wuta da su kira su ba kira na ku zo ku shigo aljanna ba a'a kira ne na zancen wannan ya isa mawa ya isa ma wannan da a samu communicating ne tsakanin yan aljanna eh da yan wuta wanda wannan communicating din da yan aljana da su da yan wuta dai ƙara zama ma yan wuta wani abu ne na wulakanci ina fata muna lura don haka za su yi musu wannan kira da su kira su bi ma'ana idan sun kira su za su ce musu an kad wajadna ko ma wa'adna rabbuna hakka ma'ana ku yan wuta mu kan fa mun samu alkawarin da ubangiji ya mana gaskiyan nan mun fa same ta na zai ba mu lada gashi fa ya ba mu ya samu a gidan aljanna saboda me saboda biyayya da muka yi masa an gane ko to fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kuma kun samu alkawarin da Allah ya yi muku na gaskiyan nan na dai azabtar da ku in ba ku bi shi ba akwai wani azara za su ba wanda za su ce a'a ba haka ba ai haka su ma da su tabbatar eh Allah ya yi balansi wanda aka sa su a wuta alkawarin da Allah ya yi ya cika musu alkawarinsu na gaskiya saboda abin da suka zaɓar makansu kenan an fahimta waɗanda kuma suka shiga aljanna su ma Allah ya cika musu alkawari don haka dama ya yi gida guda biyu fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir to an raba an yi balansi to shi ne za su ce musu shin kuma kun samu alkawarin da ubangiji ya yi muku ubangijinku ya muku na gaskiya na zai azabtar da ku akan ba ku bi shi ba kalu na'am za su ce tabbas ya cika wannan alkawari ke fa fa'azzana ko mu'azzinin sai mai shela ya yi shela mai sanarwa sai ya yi sanarwa bai na hum a tsakaninsu cewa an la'anatullahi ala zalimin cewa Allah ya la'anci <coughs> ma'ana Allah ya la'anci azzalimai yan gidan wuta kenan an gane ko abi ma'ana na damu nadin kenan bainal ne wato mai kira <coughs> da ya kira tsakanin wa'annan jama'a guda biyu tsakanin yan wuta da yan aljanna ya ce Allah ya la'anci azzalimai kaga wanda suka shiga gidan wuta kenan na'am الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون الله تبارك وتعالى يكتشوا ودنا وندا أكل عن شيء نعم قاسبون سديسوني الذين يصدون عن سبيل الله سوني ودنا suke toshe mutane an sabilillahi ga barin bin hanyar Allah su sanya katanga su tsaya a kan hanyar da mutane da su isa wurin gaskiya su hana su su bi imma da bakinsu ko imma da wani fulanin da suka san da su iya kau da mutane ga isa bisa gaskiyar da aka gaya musu to wayannan su ne siffansu ake badawa waɗanda suke aka la'ance su nan su ne su duna an sabilillah su ne suke toshe mutane gabarin bin addinin Allah Ta wa ta'ala an gane ko wa ha iwaja ai bi ma'ana na ai bi ma'ana suna neman hanyar Allah ta karkace ta zamanto ba hanya wadda mutane da su fahimce ta ita ce hanyar shirya ba wahum bil akhirati ko wahum bil kafirun waɗannan sune ne game da gidan lahira ma'ana sun zama sun kafirce ma al'am da yake wato na gidan lahira don haka da su waye gari a gidan lahira suna cikin kafirai waɗanda suka shiga gidan wuta kuma su suka ɗauki wannan siffa ta la'anta na wa bainahuma hijab وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون تو الله تبارك وتعالى يتي وبينهما حجاب أي بين أصحاب الجنة والنار tsakanin 'yan aljanna da 'yan wuta akwai hijabi akwai shamaki an fahimta ko a tsakanin su akwai hijabi in ji Allah ta bara ko ta ala'ai hajjiz kenan an gane ko a wata magana aka ce shine surul arab wannan tudu na arab waɗannan su ake ce musu su kuma ashabul arab su suna bainal jannati wan nari an gane ko ba su shiga gidan wuta ba ba su shiga ina ba ba su shiga gidan aljanna ba to gashi kuma an ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sayr amma su kuma sayqifuna bainal jannati wan nari za su tsaya ne tsakanin aljanna da wuta suna kallon yan aljanna amma ba sa ƙaunan su juyar da fuska su kalli yan ina su kalli yan wuta yan an juyar da su na dole sai su kalli na dole nan ma he maza maza su nemi tsarin Allah akan wannan matsala da suka gani amma suna Allah Allah suka sun kalli yan aljanna da haka ubangiji ta ya ce wa bainahuma hijab a tsakanin su akwai wani hajis akwai wani shamaki da katanga wa a'rafi rijalun ai ma'ana a wa'annan wa huwa surul janna kan da suke kan wannan wannan tudu ko shamaki da ke tsakanin yan janna da yan wutan akwai rijalin akwai waɗansu wato mazaje wanda su wannan mazajen a wata magana ana ce istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum ma'ana aikin kwarai ɗinsu da aikin da ba na kwarai ɗinsu ba sun yi bracket aikin addininsu da sabon allansu ya yi bracket a wata magana ka ce wasu mutane ne wanda suka fita jihadi kamar yadda abdullahi abbas ya faɗi wannan ibn kasir ya kawo cewa wasu mutane ne wanda suka fita jihadi amma ba da yaddan iyayensu ba an fahimta ko waɗanda su wa'innan sun yi jihadin dan Allah amma kuma iyayensu ba da yaddan suka fita ba kaga sun daɗaɗa wa Allah rai sun yi mai kuma sun ɓata ma iyaye rai an gane ko sannan kuma Allah ce wa qadara buka Allah ta abudu illa iyahu sai ce me wa bil walidaini ihsana kaga duk tsaban bautan da zaka yi wa Allah da zaka dinga saba wa iyayenka to ba ka tsira ba kamar yadda kuma da zaka zama kai ka kowa bin iyayenka amma baka bautan Allah nan ma wuta daka dole sai kai wannan combination din to sai zama na su wa'innan idan sun zo da su shiga aljanna sai saba ma iyayen nan sai zo ya fusgo su zai sa sa wuta sai jihadin nan sai zai fusgo su dai kai su ina dai kai su aljanna kaga su dai yanzu suna nan a cikin tashin hankali ba san ina ne ɗaya al'amarin su dai kasance ba ina fata muna lura to su nan duka ana faɗi cewar su ne wato ainihin ashabul a'rab kamar da duk ce an samu wani hadisi amma hadisin da ifi ne wanda cewa ya zo cikin abinan wanda ibili mardawihi ya fitar da wannan hadisi wanda aka samu cewa hadisin daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhu kala yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amman istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye suwane ne aikin su kyawawa da munanan nan suka yi daidai suka yi bracket sai annabi yace ulaika ashabul a'rab wannan su ne ashabul an gane ko cewa lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba su shiga aljanna ba amma suna nan suna sa rai suna kwaɗayin shiga kamar da Imam albani Allah ta'ala ya ji kansa ya ce wannan hadisi ba a ma maganan da ifi ya ce hadisi ne ma munkar an fahimta ko kamar yadda ya kawo a silsilatu da ifa nasa hadisi na wato dubu shida da talatin an fahimta to duka dai ala ayi halin wa'annan su ashabul araf suna nan dai bainal jannati wan nari tun daga shi ana magana da su su ma za su yi magana da wato ainihin yan aljanna sannan da su faɗi wasu zantuka akan yan wuta dan haka Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa akwai waɗanda su su wa'annan rijalun din ko ya'rifuna kullan bisimahum suna sanin kowanne da kamannin suna sanin yan aljanna da kamanninsu suna sanin yan wuta da kamanninsu to ana son yan aljanna ne da hasken fuska ana sanin yan wuta ba da bakin fuska an fahimta ko ai ma'ana bi alamatihim kenan bi alamatihim kenan da alamunsu ai wahiya bayadil wujuhi lil mu'minin mu'minai suna da hasken fuska wa sawaduha lil kafirin kafirai kuma suna da bakin fuska a diyayin da ka gansu zaka ga fuskan nasu baki ne wana dau ashabal jannati da su kira yan aljanna suwa ashabul arabi an salamun alaikum da su ce amincin Allah gare ku ya ku yan aljanna domin wannan shine tahiyyatu ahlil janna ko mala'iku ma in yan aljanna sun zo shiga da su ce salamun alaikum dibutum fadukuluha khalidin da haka za su ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku lam yadkhuluha su dai gashi ba su shiga gidan aljanna ba suwa ashabul arab amma suna kalmomi masu kyau kowannan kalmomi da suke Allah zai sa ya ji tausayin su yi mai ya tura su gidan aljanna wahum ma'una su kuma suna ta kwaɗayin su shiga gidan aljanna amma ba su shiga ba amma suna kwaɗayin su ga wato ainihin sun shiga wannan gidan aljanna din na'am وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وكما يدعى إمام الحاكم يا رويتو حديثي يكي فدا أنسام دقو زيفا الله تعالى يقارى مسيدا يكي تشوى بينما هم كذلك nan ashabul arab suna cikin irin wannan hali iz ittala alaihim rabbuka sai ubangijin kai tsinkayo su faqala sai ya ce qumu gaba ɗaya ku tashi udkhulil jannata ku shiga aljanna kad gafartu lakum ni na gafarta muku kaga yi magana gare su dai an yi wannan hisabi suna cikin suna cikin halin kaka na kai ba su san matsayinsu ba ko kuwa kaga ga yan aljanna suna yan aljanna ga yan wuta suna wuta sannan ga su a tsakiya kaga kaman duniya ma haka ne akan yi jarabawa ko a yi promotion wadda suka haye sun riga sun haye kai yanzu ka zo ka duba sunanka baka cikin yan promotion baka cikin yan ina yan rifitin ko ba haka ba kai ba ga sunan a masu promotion ba kai kuma baka ga sunanka a masu rifitin ba to sai ka gan Allah ya taimake ka aka shiga nan aka fita nan sai a ce an hayar da kai ina fata muna lura kaga ai dama kai dai burin ka ce ka haye ko da wanda ya haye da buga kokarin da kai da aka zo aka yi aka aka yi aka aka tunkuda ka ai dai kun tsumbula ciki ko to kaga aljanna kan ko daukan ka da ai ai majajjawa da kai a fetta ka ciki a yan gadi ciwo a ciki ma da ka warke ko ba haka bane ba dan haka a ko ta yaya ne wato kai dai ka samu kanka aljanna shi yasa Allah ta'ala yake faɗa hadisul qudsi yace yana jin mamakin dan adam ana jansa zuwa aljanna da sarka to ma'anan wannan hadisi shine a nan duniya ana ta mai wa'azi ana ce ga hanyar zuwa aljanna yana kwacewa ya yi faɗa da mai masa wa'azi ya yaƙi ma mai masa wa'azin ina fata muna lura Allah ce yana jin mamaki wannan dada to su kuma sufaye suka juya hadisin suka ce ai su ne waɗanda ran akwai mutane saboda tsaban aikinsu ya yi yawa da a dinga jan su da sarka da kai su aljanna suna kwacewa suna ba da su shiga ba to ina da su kenan <laughs> da Allah ina da su ne an ja ka aljanna ne ka kwace an ja ka ka kwace in an sake he ina a sai wuta to gida biyu na yi kun fi jannati wa kun fi sai kaga sun juya hadisin wai a matsayin hadisin kamar ya gwada su suna da wani matsayi kenan har ma sarka aka kulla musu ana jan su suna cewa Allah sun babu karfin wannan aljannan ba ana jan su ki ala ba su shiga ba ba dai wannan aljanna ba ka san bugarbinta to shikenan sai wuta kawai dan baka aljanna kana ina kana wuta ba wani lungun da zaka buya in baka wuta kana aljanna in baka aljanna kana wuta an fahimta ko baka ga wanda ya dade wanda ya shiga aljanna zai zazzaga ya dudduba bai ga abokinsa ba yana cikin tsinkaya sai Allah ya tsinkayo masa abokin nasa a ina a tsakiyar wutan jahannama ka gaji yan baka aljanna to a neme ka a wuta na fata muna lura don haka sai ya zamanto cewar ubangiji ta'ala sai ce ku tashi duka mana komo udukulil jannata ku tashi ku shiga ina ku shiga gidan aljanna kad gafartu lakum hakika na gafarta muku shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa iza surifat ko absaruhum in aka juya fuskokin ashabul a'rafi wadda suke tsaye bainar jannati wa narin nan in aka juye fuskokinsu tilka a ashabun nari kaga su ba wai juyawa da kan suke kalli yan abunan yan wuta ba a'a Allah ne zai juyar da fuskansu su ga wannan abin firgicin su san lalle akwai bala'i ina fata muna lura to aka juyar da fuskokinsu tilka ashabun nari suka kalli yan wuta kalu sukan ce rabbana ya ubangiji mu ta ja'alna ma alqaumi zalimin ya Allah kar ka sa mu a wuta tare da mutane azzalimai kaga sun ga akwai fitinan da wa'annan mutane suka samu kansu a cikin ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الله تبارك وتعالى يكتشوا ونادى أصحاب الأعراف سودي wa ويو وإن أصحاب الأعراف وإن suke wannan waje za su kira kaga an riga an yi maganarsu su akan yadda suka kira 'yan aljanna nan kuma ga alfasil bainal jannati wan nari ma'ana za su kira rijalan za su kira mazaje wadda su kuma suke gidan wuta can sun kira 'yan aljanna sun ce salamun alaikum ko amincin Allah ko gare ku an salamun alaikum ko lam yadkhuluha wa hum yatma'un to nan kuma gashi nan Allah ce wa da ashabul a'raf rijalan ashabul a'raf za su kira wasu mazaje daga cikin yan wuta hum ko bisimahum su ma suna sanin su haka ne ko da alamomin su kalu za su ce ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun abubuwan da kuka tara na dukiya a duniyan nan da girman kan da kuka kasance kuna yi bai isar muku gabarin shiga ina ba shiga gidan wuta ba sannan bai hana Allah yi muku azaba a cikin gidan wuta ba girman kan da kuka yi gabarin imani ai wastikbarikum anil imani kenan girman kan da kuka yi gabarin imani to bai wadatar da ku wato ainihin zuwa ga rashin fadawa cikin wannan azaba ba kamar suna gaya musu kuɗin nan naku da kuka tara a duniya bai hana muku shiga wuta ba kin imani da kuka yi gashi bai wadatar da ku ga barin ne shiga gidan wuta ba na'am أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الله أبنجي زيتي أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم لا يلانهم الله برحمة برحمة ma'ana waɗannan su ne wanda kuka yi rantsuwa cewa rahaman Allah ba zai same su ba an gane wannan ko cewa kun yi rantsuwa rahaman Allah ba zai same su ba na shiga gidan aljanna to Allah ya ce udukulil jannata ku shiga ina ku shiga gidan aljanna la khawfun alaikum a yau ba ku da tsoro wala antum tahzanun ba ku da bakin ciki ma'ana ku shiga gidan aljanna wato cikin aminci ba ku da wani tsoro ba ku da bakin ciki saboda Allah ya yi musu rahama an fahimta na'am ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ai sun yi da'awan abin da bari ba sun roƙi abin da اباسو ba ba ina fata muna lura sun yi roƙo ne yan wuta ne suke roƙon yan aljanna abin da ba yi kuma su ba su ba domin Allah ya haramta ma yan aljanna mana ma yan wuta su ci kayan gidanwa gidan aljanna sai dai waɗanda Allah ya kaddari bayan shekaru aru aru a gwargwadon iyami zanin laifinsu da Allah ya auna misali ka yi laifuffuka wa Allah an tura ka a wuta an ce da kai shekara kamar biliyan talatin to ka ga nan gaba za a cire ka kaga kwaye ba nan kusa bane biliyan talatin to kuma duk da haka ya fiye maka da a ce da dawwama eh don inda da rinka kirga tsakuwan duniya kan dawwamanka a wuta a ce to da dinga kirga tsakuwan duniya maimakon dawwama ka yarda a dinga kirga dan wuta da da yadda saboda ya san zara bai barin dami ko yau da gobe za a ce yau an gama kirgawa a maimakon a ce dindindin ba fita har abada an gane ko to wa'inda za a cire su da iya cire su daga baya sun zama gawayi a wanke su sai kuma a sa su a gidan aljanna su ci gaba da jin daɗin gidan aljanna kaga ba za ka yi gadara da wai a ai musulmi bai wama a wuta ka yi tafiye tsare tsiya in ma magana ka ce musulmi bai wama a wuta to in Allah ga dama ma ba sai barka ka dawwaman ba za a ce wa Allah ya cire ka ne la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu ba a wasa da Allah kar ka yadda ko na sakon ne ka ce wai ka yadda ka shiga wuta kar ba ka yadda da wannan fa wutan Allah ba abun yadda ba ne ko na nan duniya ma wutan na Allah ne amma ya bamu muna mu'amala da ita amma fa ba abun yadda ba ne ka duba ita kanta na duniya ta tashi har ki waje fa akan fa gagara da ita fa ba magana wani ya burge wani waye burge kowa ma sai ya zo ya burga ruwan sa ya tafi ya bar wannan wutan sai lokacin da Allah ya ce wutan ta mutu tukunna ta yi me wallahi tukunna ta mutu to kuma kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutan lahira yanzu kashi 69 na jiran wannan kashi ɗayan rallahi lahira sai combining da wannan kashi ɗayan da 69 sai su dawo 70 daidai shi da a sa mutum ba ka dubi ɗan naman jikin kan nan saboda Allah ko kai dutse ne aka ce da a sa ka wuta ka yadda bare kai ga kanan wuta na taba ka he lashe ka eh yanzu fa ana jeba ku a cikin wuta da kai da tinkiyen gidanka kafin tinkiyen gidanka ta sha bakin wuya ka rigata ko kuwa saboda in fatan ya fi naka kuma tana da wasu kariya a jikinta wanda sun fara abun nan kafin su iso kai kuma yanzu ana tsumbula ka ne ko dai talau kawai kaga an ya ɗaye ka kawai ya lashe ka kawai ka duba salansan mashin wannan yana dan mannuwa da kafanka ya dawo maka ciwo babba ba haka bane abu yana dan kona ka kana ganin sa wasa ne kaji aka daya gurin to ka shirya majinyan gurin kawai ba wai an daye wai ka warke ba a'a ka ce yanzu ka shiga cikin ciwo wajen sai ya ci kuɗi ya zama miki tukunna faɗe ya girgiza fatan gurin kafin nan gaba kuma sai ya dawo ya warke kuma to ya kake ji a tsumbula mutum a wuta kamar yadda muka karanta jiya a masa shimfiɗan wuta eh a masa shimfiɗan wuta ya kwanta a ciki a zo a ɗauko masa mayafin wuta a lullube shi da shi ai gaga an maka ligib kenan <laughs> ko kuwa kai Allah ya sawwaƙi Allah ya fi kowa iya azaba a ce amma shimfiɗa na wuta kuma a ɗauko mayafi a rufe ka na wutan shi ma kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wa nada ashabun nari ashabal janna yan wuta ma'ana za su kira yan aljanna su kuma can yan aljanna sun kira yan wuta sun musu tambayan kure sun kuma ba da amsa dole ko mu dai mun samu abin da Allah ya mana alkawari da shi na gaskiya shin kuma kun samu su ma suka ce eh, sun samu sai Allah ya ce to la'anan Allah tabbata kan azzalimi ko wanda suke toshewa ga barin bin hanyar Allah to yanzu kuma yan wutan ne su ma suke so su yi kwaram ma yan aljanna ko ba za a karbi wannan kwaram din ba ko ba haka ba za a karba ba Allah ya ce wa nada ashabun nari ashabal janna yan wuta za su kira yan aljanna an afidu alaina min alma ku dan kwararo mana mana dan wani ruwa daga gidan aljannan nan mu sha aw mimma razaqakumullah ko kuma wani abinci daga cikin abincin da Allah ya anzurta ku da shi ku ba mu mana mu dan taba kalu yan aljanna da ce inna Allah harramahuma alal kafiriyan abun shan nan da abincin nan Allah ya haramta su mawa ya haramta su wa kafirai da haka kuma bar tambaya kawai kuna tambaya abu da ba ku samu bane ko ba haka ba kaga kuma ko a nan duniya da ka roki abu baka samu ba garama ce baka roka ba takaicin da zai dame ka ko saboda ka je ka gama bayani tas ya ce babu ce kai da na zani da ban je ba ko ba haka ba Yau wato kaga suna tambayan abin da ba zai yiwu ba na الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون to Allah ta'ala yana ci gaba da bayani bimana da wa'innan 'yan aljanna suka yi bayani ma 'yan wuta cewar Allah ya haramta wa'innan ababe guda biyu ma waɗanda suka kafurcewa Allah ta'ala to kamar yanzu an ce maka su wane ne suka kafircen nan wa Allah ta'ala yaya siffofinsu yake sai Allah ya ce allazina takazu dinahum lahawan wa la'iba su ne wanda suka rike addinin su wargi da wasa an gane ko shi ba ruwansa addinin sa ma yana wargi da shi yana rashin mutunci wani ma zaka samu musulmi ne ma yana faɗan maganan banza to wallahi in abu kazan nan ba haka ba Allah ya mun ofis a gidan jahannama wa Allah ya masa ofis a wuta da kafafa fa yake faɗa wai Allah ya masa ofis ka ji rashin mutunci fa ofis wa gidan wuta to shikenan kaga duk Allah yana tara wannan izgili da mutane suke faɗa za ga mutane suna faɗan abin da suka ga dama suna la'antan kansu suna tsine ma kawukansu wallahi ba dan Allah yana da hakuri ba da an yi an gama tintintin an fahimta ko bakin nan wannan baki wannan baki ba ka annabi ya faɗa ce kuffa alaika haza ka rike wannan baki naka ba wannan bakin ba yana jawowa magana aka ce zaren bunu in ka faɗe shi ba yi komawa mutane ba su tace kalmomin bakinsu sai ya rika faɗan maganan da ya ga dama na izgili wa Allah shi yana ganin kaman burgewa ne Allah ya baraka san kana cikin masifa ba sai ka zo mutuwa a da ka san kun raba gari da hanyar ni'ima bisa abin da ka wa Allah da haka yana da kyau mutane su rika gyara kalmomin bakinsu su ne wanda suka rike addininsu wasa da wargi ba su damu ba wargi kaga mutane ba su mutunta abu na addini ba sa mutuntawa in abu na addini ne bai damu ba wa man yu'azzim sha'air Allah ko wanda ya girmama sha'air na ubangiji yana nuna yana da tsoron Allah to amma ina sai gashi ana karatun kullum a makaranta wa'azuzzuka a waya wa'azuzzuka a rediyo a gashi nan ko ina ka bi wa'azuzzuka a amma aiki yana nauyi sai kaga waɗanda dattawa dattawa da suka ɗan gabatan nan suka mun mutu wallahi malam sai kaga sun fi jin waye Allah tanan da suke rayuwa yanzu ko ba haka bane tunda yanzu wani sai ya zo gun da ake addini ya birkita mutanen gurin gabaki daya su kuma magabata da ma tsofaffi da suka ɗan rayu nan ko hanya suka zo wucewa suka ga ana sallah sai gamata ta ta ratse can da tijiyan ta koma ta can tana bi a hankali a hankali ba kawai me yasa ta girmama ku saboda tana jin abinda kuke nan wa Allah kuke tana ganin girman Allah kai akwai tsofaffin da ma sun zo suka samu ana sallah kamar yanzu ana sallah nan su zo wucewa wallahi su tuttuba takalman su fa su rike takalmin su a hannu su taka masu sallah sai sun shige sai zai saka gashi dai ba hance su tube bane amma wannan tube wai me yake gwada maka suna girmama sallah to amma yanzu fa yanzu matan masu in sun zo shi he su matso da ake sallah suna hayaniya suna taɗin da da a ji a san taɗin ma da suke yi kaga akwai bambanci kuma ga karatun amma aiki fa ya zama matsala Allah ya sawwake saboda an ɗauke kunya a tsakanin mutane da ko anguwa mata je da yaushe za ta je sai waje kamar yanzu ta daɗe a gidan anguwanta ba za ta dawo ba kuma sai me sai bayan isha a ta fita a duhu ta dawo a duhu amma yanzu ba e gama ta wuri za ta biya tana wulkila ido tana tauna cingan kakakas ko ka tana tafiya abinta kuma da ka samu wai tana zuwa makaranta ga himar ga hijab wata ma har su ne kabi safan kafa safan hannu wani abun tsoro ne kai shiga na addini kuma a rasa addinin a hidimanka ya kamata mutum ya duba mutane su rika gyara wannan in kai namiji ne ka gyara mace ma ta gyara amma ka siffantu da addini kuma a gagara ganin addini a jikinka wallahi wannan matsala ne kuma kakan jawo a dinga zagin masu addini Allah ya sauwaje da gaskiya yana da kyau mutane su lura da wannan na takazu dinahum lahawan wa la'iba sune waɗanda suke rike addinin su wasa da wargi wa garratumul hayatu duniya kuma rayuwar duniya ya ruɗe su ai fagatar rubi biha kenan wala yu'minu sun rute rayuwar duniya ba su yi imani da ita ba wa zannu anna ma eh, ma duhu min al sayan sayanfa'uhum suna ga abin da suke afkar musu na ainihin bata da ƙaryan nan suna ganin zai amfane su gobe alkiyama ba zai amfane su ba Allah ya ce fal yawma nansahum Allah bai mantuwa ai ko bare anan mu fassara mu ce a yau mun manta su ina Allah bai mantuwa ai ma'ana anan fal yawma nansahum aina turukuhum fin nari a yau mun yi banza da su mun rabu da su a cikin yana a cikin gidan wuta me yasa aka musu haka Allah ce kama na su liqa'a yawmihim haza kamar yadda suka yi watsi da su da wannan rana ai ba mantawa ake ba yanzu ba wanda zai fito ya ce maka ka ni wallahi ce wani me yasa kake tabarna kana sace sace kana zinace zinace kana ta rashin arziki me yasa kake ce wallahi na manta ne fa da da kiyama shi da nake haka ƙarya ne yana sane yayi watsi da da ayi dai ko ba wai bai mani ba wai ya manta ba ba wanda ya sai ce ya manta da dai kiyama kafuri da musulmi wallahi komin arnancin arne in ma bai yadda ba an dai gaya masa da ayi mai da yi kiyama yana sana da an gaya masa sai dai inkari to kama na su liqa'a yawmihim haza kamar yadda suka yi watsi da haduwansu na wannan waje ma'ana na wannan lokaci suka yi watsi da haduwansu ai bi tarkihim al-amal lahu kenan sun bar yin aiki don wannan rana wa ma kanu bi ayatina yajhadun kuma sun kasance game da ayoyinmu suna ainihin wato karyatawa ai bi ma'ana wa kama jahadu kamar da suka yi musanta ayoyin Allah ta'ala yau suka gamu daga man na ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون الله تعالى يتي ولقد أي حقيقة وانا توكيدي وبنجي سيري كرفة بزنشان يتي ولقد جئناهم بكتاب hakika mun zo musu da alkur'ani alkitabu huna alkur'an mun zo musu da alkur'ani fassalnahu ai bayyanahu kenan bil akbari bil akbari wal wa'd wal wa'id an faɗa ma cikin alkur'ani. maganan alƙawura na da a sa yan wuta a wuta ko da a sa yan aljanna aljanna an yi mene an yi bayani maganan narkon azaba duka an yi bayani cikin alkur'ani ba a bar komai ba amma bayani dalla dalla liya halaka ko man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana saboda wanda zai halaka ya halaka idansa biyu wanda zai kubuta ya kubuta idansa biyu kar wani ya ce ba a gaya masa ba don haka fassalnahu mun yi filla filla da bayanai cikin littafin kuma ala ilmin a cikin mai a ainihin abin da ya shafi ilimi an gane wannan ko an yi filla-filla da abun a cikin ilimi sannan kuma an sanya littafin nan ya zama hudan shirya ne ko wa rahmatan kuma rahama ne liƙaume yu'minun ga mutane waɗanda suke masu imani an yi dalla-dalla ma alƙur'anin Allah tabaraka wa ta'ala an yi filla-filla an yi bayani wa mutane na هل ينظرون illa تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون شو الله تبارك وتعالى يكتشوا هل ينظرون أي بمعنى ما ينتظرون ba wani abu ne waɗannan mutane suke sauraro ba illa ta'awilahu face mai ai aqibatu ma fihi face ƙarshen al'amarin da za su kasance a cikinsa shine kawai suke sauraro don haka ai ma'ana suna sauraron zuwa ranar alkiyama ne kawai don haka yau mai ce ta awiluhu ranar da ainihin wato wannan rana ta alkiyama shine bi ma'ana huwa yau alkiyama. ranar da wannan rana ta alkiyama da ta zo ai shine ma'ana yau mai ati ta awiluhu sai ka ce ranar da alkiyaman nan da ta zo ya ƙulin lazina nasuhu min kab waɗanda suka yi watsi da maganar ranar alkiyamun nan kafin ta zo to ga abin da za su faɗa da su ce kad ja'at rusulu rabbina bil haqq haqiqa yan aikan ubangijinmu sun zo mana da gaskiya an gane ko sun zo mana da me da gaskiya fa hallana min shifa shin muna da wani wanda zai cece mu a cikin wannan hali da muka samu kanmu a ciki fa na lana sai zama ya cece mu in kuma babu mai ceton muna neman alfarma aunu raddu a maida mu ina gidan duniya ai aunu raddu ila duniya ko a maida mu gidan duniya fa na'amal ghayra allazi kunna na'amal za mu yi aiki sabani koma bayan irin aikin da muka yi yanzu ya jawo za mu shiga azaba to Allah mai da mu duniya za mu gyara aiki rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun mai da mu duniya Allah za mu gyara aiki to wannan komawa gidan duniya an riga an yi mene an riga an makara too late dan haka cewa ko a mai da mu gidan a mai da mu duniya shine bi ma'ana aunu raddu fa na'mal ghayra allazi fa na'mala ghayra allazi kunna na'mal mu aikata irin aikin da muka kasance wato irin sabanin irin aikin da muka kasance mun yi ya jawo shiga cikin fashin kaya Allah bi na za mu bar da mu kadaita ka kenan ain wahidullah za mu ta Allah wa natrukul shirka za mu bar shirka sai a ce musu kuma a'a an gane ko kadi khasiru anfusahum ai sun yi mene sun riga sun asarantar da kansu sun jefa kawo kansu cikin asara da halaka wa dalla anhum ma yaftaruwan abinda suka kasance suna yi kira na ainihin abokan tarayya da ubangiji yanzu sun bace musu ba su su ba ballantana su saran da su yi mene ba dai saran da su taimake mu da su taimaka musu an gane ko abi ma'ana min da'awa shirki kenan man da'awa shirk wa da waɗanda aka kira su saboda shirka ba da ta iddars min khalqil insan bayan ubangiji ya gama darasi wa mutane na halittan dan adam wa ma ya'udi ilaihi amrahu a umruhu da irin rayuwarsa za ta koma yantaƙil siyaƙu sai ko rozan ta tashi ila ardan إلى arda في إلى أرض ma في ملكوت samawat wato wajen bujiro wa mutane abin da yake na halittu na sammai wal ardi da kuma ƙasa da mulki na ubangiji li bashara domin ubangiji ya mayar da ɗan adam bashara ma'ana bani adam ila rabbihim domin a mai da bawa zuwa ga ainihin ubangijinsa ya gane shi allazi khalaqa hazal wujud wanda ya halicci dukkan wa'annan samammun abubuwa liyada'uhu tadarru'an wa khufiyatan domin ya kira Allah yana mai kankan da kai yana kuma mai sassautar da muryansa an gane wa inabatan wa khushu'an da komawa zuwa ga Allah da kuma gwadawa Allah tsoro faqala ta'ala sai Allah yake cewa إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله تبارك وتعالى كشوا ana so a fuskantar da mutane su gane waye Allah ta'ala shine sai ake nuna musu ayyukan Allah wannan shine ake kira rububiyya afalin rabbi kenan cewa inna rabbakumullahu iyaka dai ubangijinku sai ku ce shine wa Allah iyaka ubangijinku dai shine Allah Allah zai khalaqa samawati wal ard ba haka kawai aka ce shi Allah bane a'a sai dai wani aikin da ya isa ya zama wa ya zama Allah an gane ko shine Allah zai khalaqa sama wal wal'ada wanda ya halicci sammai bakwai wal da kasai bakwai kuma yayi ne fi sittati ayyamin da komai da komai da kayan ciki a cikin kwanaki guda shida Allah tabaraka ta'ala ya gama aimin ayyamin duniya kenan a ainihin kwanakin duniya ai fi kadariha cikin gwargwaranta li'annahu lam yakun summa shamsan wala da a lokacin ai babu magana wani rana ma ballantana a ce kaza kaza walau sha'a khalaqahum fi lamha da Allah ya ga dama sai ya halitta abin kaman kiftawa ido kaman kifta da bismillah inna ma amruhu idza arada shay'an ko an yaqula lahu kun fayakun da ba za a yi wannan kwana shidan ba to aka ce maka me yasa Allah ya wannan kwana shida yana wannan halitta sai ka ce saboda ya karantar da halittu bin abu a hankali an gane ko ya karantar da halittu bin mene abu a hankali domin gaggawa daga shaidan ne bin abu a tsanaki a ta'anni min Allah ko a ta'ajjil fa min shaitan bin abu a hankali daga waike daga Allah gaugawa kuma daga shaidan yake da Allah ga dama yanzu sai ce sama kazance eh sai ta kazance kasa kazance sai kazance ko ba ga mutanen duniya da aka zaba guda biyu ana bi yau da gobe yau da gobe haka tara mutane da Allah ga dama ko sai ce mutum kaza na duniya duk ku zama mutane sai su yi mene sai su zama an gane ko to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ce shi yayi wannan halitta cikin kwana shida su mastawa alal arshi sannan ya daidaita wato akan sariril mulki gadan mulki wadda ubangiji ya daidaita daidaito irin wanda ya dace da shi amma tunda ya ce ya daidaita al'arshi sami'ina wa tsana ba za mu yi tawaye wa Allah ba Allah ce ya daidaita mu ma sai mu ce ya daidaita yaya ya daidaita sai mu ce ba mu sani ba me yasa kuka ce ba ku sani ba saboda a karatun mun ga ya daidaita amma ba mu ga kaifiya ba ko da Allah na so da ya ce ya daidaita kuma sai ce iri kaza iri kaza mu ma da dole mu yi mene mu karanta wannan wajen an fahimta ko da haka Allah tabaraka wa ta'ala ce sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita ai ma'ana al arshi ya gushi lailan nahara Allah yana da Allah yana gusar da dare da wuni bi ma'ana idan wuni ta yi sai dare kuma sai ta zo sai ta koruwa sai ta kori wuni wuni sai ta zo ta koruwa sai ta kori dare haka Allah yake ya tsara kansa tun farkon duniya an gane ko ya ɗilibuhu hasisa kowanne yana neman ɗan uwansa a gaggauce ai ya ɗilibu kullum minhum al'akhar ɗalaban kowanne na neman kowanne nema wannan na baɗi gurin sai wannan ya mai wannan mana barin ya mai duk Allah ya wannan halittan kuma shi yake musu wannan sarrafawa wa shamsa wal kamara kuma Allah shi ya halicci rana mana shi ya halicci rana wal kamara kuma ya halicci wata wannan juma da kuma taurari ai wannan juma samawat da taurari na ina na sama duka musakharatin bi amrihi duka horarru ne da umarnin wa da umarnin ubangiji tabaraka ta'ala horarru ne ala ubangiji ya ce ku faɗaka ai har ku tambihin kenan an ce ala kaman ku saurara kaga an ce saurara yanzu kama an ce tsaya ka ji ko yanzu ka tsaya kana so wani abu ya fito daga wajen wanda ya ce maka tsaya ka ji to shi na ka ce yala ai saurara lahul khalqu wal amru halittu kaf nawaye na Allah ne kuma dukkan al'amura da umarni din nawaye na Allah ne kuma tabarakallahu Allah shine wanda ya girmama godiyarsa ta girmama rabbul alamin ubangijin wa ubangijin talikai an fahimta na. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين الله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية كتيرا أبنجدن كنا كان كان دكي كما كنا ما سسرا تمريو تمريوين كوجن كرنسا بارك دو كنا قال كرابا يا الله يا أبا ذاك دو كي ونبا saboda ko askar za ka yi man ka zauna kana ya Allah ko la ilaha illallah la ilaha illallah ai yana jin ka sama da yadda kai kake jin kanka an gane ko saboda shi jin Allah baya da girin ba a ce wannan muryan ta yi kankani barin dan daga saboda ko Allah zai ji sannan kuma ba a ce yayi ha ce kai wannan dai damu ubangiji na fata muna lura to kai abu na hankali idan kai shi Allah ta'ala ba abin da ke mai girma ba abin da ke mai kankani kamar yadda wajen gani ba abin da ke girma Allah ce a yadda abin nan dime me ne shi yasa Allah ya ganshi wancan kuma dan karami ne da kyar Allah ya ganshi ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira kai ne ganin ka da yake da limit sai ka ce wani abun ai ba dan babba bane da baka ganshi ba ko wani abun kuma dan karami ya ka ganshi da kyar wani ma ya sa gilas ko ba haka bane ba tukunna ya samu na'ura ya kamba ba masa abin da zai gani wani abun sai an yi amfani da microscope gashi akwai abun amma ido gululu ya gagara gani ana saka wannan na'ura da yake girmama abu sai ka ga abun ashe akwai kaza akwai kaza akwai kaza to shi Allah na ganin kasa da abun da kake ganin kake jin mamakin ka ganin Allah yana gani sama da wannan don haka ku kira shi udu'u rabbakum ku kira ubangijinku tadarruan kuna masu kankan da kanku ku kufyatan kuna masu sirranta muryoyinku don me innahu la yuhibbul mu'tadi ala bai san masu ƙetar iyaka fi du'ai kenan wajen kiran ubangiji an gane wannan ko wajen da ya zamanto ya tsananta ya daga sauti ya fita daga ladabin kiran ubangiji ta'ala ba a san wannan an fahimta ko don haka Allah yake ce kada ku yi wannan na'am ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين تو الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الأرض كركو يبدأ ku ɓata ƙasa da shirka da ayyukan saɓo ba'da islahiha bayan an gyara ƙasa an yi da'awa waje ya yi fes sai wani ya zo wani anguwa sai buɗe gidan kallo kaga ya shiga cikin masu fasadi a ƙasa bayan an gyara ta ya buɗe gidan kallo ko ba ka ba ko ya buɗe gidan game ko ya buɗe gidan rawa duk ana samu yanzu wannan da da gidajen rawa haka an san su ne ko a wani fereren guri kawai kuma sai dakokin anna masu bubudewa ko ba haka ba amma sai ga musulmi ya bude gidan rawa yaran mu koyaushe sai ka samu kullun a cikin tadin fati yayaye yanzu suke suna da wasa a guri kaza suna da wasa a guri kaza kai ka dauka kwallo ne suke tadin suna da wasa ka sake baki <laughs> sai ka ga ana magana an yi wani dress an yi wani kwalliya ka dinga tani sai ka ji kuma ana ce wai kowa ya je ya ɗauki budurwansa in kwallo ne sai kowa ya ɗauki budurwansa su tafi kwallo ka ga ba zai yiwu ba to wannan da ka da ka ji suna farfadan to fati ne yau a je can fati yara suna ta cewa suna ta lalacewa kuma kai kana so ka bar baya amma ka ki kai la'akari da wai ka ɗauka sai bayan ba kai ne wai a gyara ma bayan naka ka yi asara zama tal insan in ka ta'amalu illa min salas in dan adam ya mutu duk aikin sa ya kare wallahi sai kwaya uku sadakatin jariyatin aw ilmun yuntafau bihi aw waladun salih ya da'ula kai kanka in ka kalli ɗanka wallahi ba sai an gaya maka ba ka san wannan ɗan ba salihin bawa ba ne don allah jama'a mutane suna da bukatan a musu bayani ka da bukata yanzu yadda ɗanka yake ɗin nan yadda ya susuce yadda ya tara gashinsa ya ji aka masa ya ɗebe nan ya ban nan ko ya je mutsukata iya yawo daga jeren wando yana watsa a shariya manya-manya ta kota ina da ina wa yanzu kana jira zo a zaunar da ka ce ma wai ɗanka ba mutumin kirki ba ne kai baka gane ba kai ba ka gani ne kuma a gidanka suke kwana kaga wannan wani abu ne wanda kai kana ibada baka je eh sai ibada bai kai ka janna ba dan kai kai ka wuta wallahi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dole mu gyara wannan amma mun bari wai hukuma ne zo su gyara mana yayanmu ba za ka zo kori dan kai ta gurin sana'ansa ba ka kori dan kai ta makaranta a'a sai dai ku ka zo ka ketara ka wuce subhanallah Allah ya sauke wala tufsidu fil ard kar ku yadda ku kawo fasadi a bayan ƙasa wajen yin shirka da laifuka ba da islahiha bayan an gyara ƙasa ta gyaru waduhu khawfan wa tam'an ku kira ubangiji kuna tsoron azaban Allah wa tam'an kuma kuna kwaɗayin rahaman Allah inna rahmatallah lalle rahaman ubangiji qaribun min almuhsinin kusa take da masu kyautata ayyukansu an gane ko ai ma'ana almuti'ina kana na lahu du'a masu da'a wa Allah masu kyautata kira zuwa ga Allah an gane ko wa tazkir da kuma ainihin tunasarwa ai karib ma'ana al-mukhbir bihi an rahmati an rahma kenan ma'ana shine aka bada labarin rahman ubangiji tana gangan wato masu kyautata ayyuka dan haka dole ne yayu su taya iyayensu gyara kannansu ko ba haka ba kuma kai babba gida ka yi ƙoƙari ka saitu in sha Allah sai ka saita ƙannanka da ka ga wani ɗan bayi tsoron babansa ya fi tsoron yayansa ko kuwa sai a haɗa hannaye a taimaki juna Allah ya samu dace za mu ci gaba to ina ga a nan za mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure ko tuntuɓin harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya mana asiri duniya da lahira ya tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya kai rama cikin gabarinsa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu iyayenmu da malamanmu da suka riga mu mutuwa ya Allah muna roƙon roƙonka ka gafarta musu mu kuma da ban mutu ba ya Allah muna roƙonka mu zo mutu alaksa mu cika da imani mata masu juna biyu alaksa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah muna roƙonka wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka ka saka musu da alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka shi wa gabaninmu Allah ka taimaka musu ya Allah muna roƙonka ka shiryar mana da su ka ɗora su akan daidai ya Allah muna roƙonka ka danka jagorancin mu hannun wanda zai ji tausayin mu addinin mu da rayuwar mu ya Allah muna roƙonka yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannun mu abubuwa na sharri Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah kamar guduma wajen maka ibada da wannan lafiya akwai wani ɗan uwa da muke tare da shi wanda za a buɗe mai shago yake so yan uwa su taya shi da addu'a Allah ka sa a bude a sa'a Allah ka sa shagon ya zama sanadin arzikin su da shi da wanda ya bude masa ya Allah muna roƙonka ka kada fituna Allah ka sanya alheri cikin wannan al'amari da sauran ma masu bude wuraren ayyuka wuraren sana'a wuraren kasuwanci Allah ka sanya albarka ciki ka kada dukkan fituntunu ya Allah Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira la manfa'ana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين